Aisha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Juma'a 8 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Dakarun Siriya da kurda ke jagoranta sun sanar da kawo karshen wani aikin da suka shafa mako guda suna yi domin kawo karshen wani boron wata ƙungiyar cikin gida mai alaƙa da Kurdawan. ya zuwa yanzu kasar kanada ba ta nuna wata sha'awar a zo a gani ba game da maido da 'yan kasarta da har yanzu ke tsare tare da tsaffin mayakan isis wato a gidajen yarin kurdawa da ke siriya a jiya alhamis birtaniya ta sha alwashin gano tsohon sojan da ake zargi da ta'addanci wanda ya tsire daga gidan yari bayan ya ɓoye a ƙarƙashin motar da ke kai abinci to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Ƙungiyoyin kare haƙoƙin jama'a a fannin makamashi sun ƙudiri aniyar maka gwamnatin Najeriya kotu saboda zarginta da yin fatali da yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakanin Najeriya da Nijar a fannin makamashi kamar yadda jagoran 'yan fafutukar Alhaji Mustapha Kadi ya bayyana. shi makamashi a yau ya zankawa iskan da muke shaidawa ya zankawa irin ruwan da muke shawa to saboda muhimmancin shi majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya ta sanya shi cikin hakkin ɗan adam kenan wanda ya kwace maka shi ba bisa huskal doka ba kawo da ƙasar najeriya ta yi muna ta taka doka kenan tana da nauyin tabiya to za ku ji ƙarin bayani nan gaba Bayan haka muna tafa da rahoto a kan ziyarar da ministar ma'aikatar Jan kai ta Najeriya ta kai jihar Borno a Najeriya inda ta ƙara nana ta ƙudurin gwamnatin ƙasar na rage talauci ta kuma kai tallafin abinci ga wasu 'yan matan Chibok da aka ceto da kuma wasu tubabbin 'yan ƙungiyar Boko Haram. gama abin da wani daga cikinsu ke cewa. muna da ɗan wasu mu haka waɗanda kuma muke so a taimaka mana kawai muna so ne a taimake mu da abu na jari wanda za mu yi kasuwa domin rashin kasuwa ɗin shine yake kawo problem yake kawo terrorism dan kana da abun da za ka yi ba za ka je ka saya kana ka taɓa abun wannan ka taɓa abun wannan ba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Hauwa Sharif. dakarun siriya da kurdawa ke jagoranta sun sanar da kawo karshen wani aikin da suka shafi mako guda suna yi domin kawo karshen wani boron wata kungiyar cikin gida mai alaka da kurdawan duk da dai masana sun ce har yanzu kungiyar mai samun goyon bayan amurka na fuskantar manyan kalubale a yankin mai rinjayen larabawa dakarun sdf na syria sun faɗa a ranar laraba cewa sun kammala ayyukan sojin su a yankin na gabashin der el yayin da suke ci gaba da wani aikin ba sassautawa a wani gari da ke yanki mafi fama da rashin zaman lafiya ofishin sa ido kan ayyukan take hakkin bil'adama a syria da ke da mazauni a birtaniya wanda ke gudanar da bincike ta ƙasa ya faɗa a jiya alhamis cewa faɗan da ake yi tsakanin dakarun sdf da tsofaffin mambobin wato wata haɗakar mayaka ta yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙalla casa'in a makon jiya ne dai faɗa ya kwabre tsakanin dakarun sdf da cibiyar soji ta diyar alzo da larabawa ke jagoranta bayan da dayar alzo din ta tsige kwamandanta ahmed al wanda ake kira da abu kaula daga ofishinsa kungiyar dakarun ta sdf ta zargi abu da wasu jagororin cikin gida da dama da aka ta laifuffuka daban-daban da suka hada da cin hanci da alaka da gwamnatin syria da mayakan da iran ke goya ma baya yanzu yanzu kasar kanada bata nuna sha'awar a zo a gani ba game da maido da 'yan kasarta da har yanzu ke tsare tare da tsaffin mayakan isis a gidajen yarin kurdawa da ke siriya har yanzu kungiyar dakaran ta sdf ta kurdawa wadda kurdawa ke jagoranta na rike da mambobin kungiyar masu tsatsauran ra'ayin islama a gidajen kurkuku da ke cikin hamada da suka hada da 'yan kasashen waje da aka kiyasta yawan siya kai dubu biyu an kuma kesa cewa akwai matan aure da yara da sauran na tare da mayakan na isis su dubu biyar wato su dubu hamsin da ake tsare da su a sansanoni daban-daban to sai dai duk da kiraye-kirayen da sdp din ke yi na kwashe yan kasashen waje a mayar da su kasashen su domin yi musu shari'a a gida bi shiga kunnuwan da ake kira ba kasar kanada wadda ta bayar da gudunmuwar dakarunta a yakin da aka rika yi da kungiyar ta isis ya zuwa yanzu bata dawo da mayakan isis din ko ɗaya zuwa gida ba illa mata kaɗan da yara lamarin da shi ma aka yi ta kai ruwa rana a kan shi sakamakon tsoron shigar da 'yan ta'adda a cikin ƙasar. duk da ganin da ake cewa ba lallai ba ne ayyukan rasha a sha'anin yanar gizo su zama abin tsoratarwa ga kasashen yamma sakamakon ganin yadda moscow ta mamaye ukraine a watan fabrairun shekara ta 2022 duk da haka jami'ai a fannin ayyukan yanar gizo a kasar ukraine sun ja hankali kan cewa moscow bata daina gwada ta ba maimakon haka manyan jami'an hukumar leƙen asiri ta ukraine sun yi gargaɗin cewa rasha na ci gaba da sabunta dabarunta a aikin da take na inganta ayyukanta na yanar gizo a matsayin wani bangare na daftarin yakin da take yi. To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, ƙungiyoyin kare haƙoƙin jama'a a fannin makamashi, mambobin gamayyar ƙungiyar Kodai sun ƙudiri aniyar shigar da ƙara a gaban kotu saboda zargin Najeriya da yin fatali da yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakaninta da Nijar a fannin makamashi, Wannan na zuwa ne bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya katse wutar lantarki a kasar a zaman wani bangare na takunkuman kungiyar Sediyawo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yuli. Matakin da 'yan fafutuska suka ce ya saba wa doka kamar yadda za a ji daga jagoransu Alhaji Mustapha Kadi a wani taron manema labarai da suka kira wanda wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya halarta. rajejeniya a kan makamashi tsakaninmu da nigeria bai shahi sai da yawo ba shugaban kasar nigeria incin shi ne tun da kasar shi ce kuma lantarki nashi ne na nigeria yana iya cire amma da kai hakin da ya kamata a biya shi mu domin a yau ai kun ga a cikin hili muka zo muka yi wannan sanawa domin ba huta wannan matsala rashin huta ya kawo cikas a cikin aikin kamfanuka da dama lokacin da muke kokowa ƙasar mu ta ta da cikin wato matsaloli manta da shi makamashi a yau ya zankawa iskan da muke shaidawa ya zankawa irin ruwan da muke shawa tunda komi kake yi yanzu sai an yi aiki da wutar lantarki to saboda muhimmancin shi wato majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya ta sanya shi cikin hakkin ɗan adam kenan wanda ya kwace maka shi ba bisa huskal doka ba kawo da ƙasar najeriya ta yi muna ta taka doka kenan tana da nauyin tafiya incin 'yan nisha wannan na nufin koda yana da niyyar eh, shigar da kara a gaban kotu insha muna da niyyar shiga da kara a gaban koti domin kasan nigeria ta biya hakkin 'yan niger duk hasarar da aka yi wato nigeria za ta biyanta nigeria ce ko sai da yawa ba da sai da yawa muka yi rishishiniya ba mu da kasan nigeria ne muka rishishiniya lokacin da muka yi wannan rishishiniya sai da yawa ma ba a girka ta ba to kenan ba mu da wani eh, waiwayi sai da yawa nigeria ita ce ta cire huta to mu ma sai ta biya mu incin mu an yi katare uh, wannan mataki an ɗauke shi ne a wani lokacin da najeriya ce ke shugabancin kungiyar sai da ba ganin kamar abu ne da za a iya cewa ya zama wa ita tarayyar najeriya dole ta su mutunta matsayin kungiyar sai da yawo sakamakon juyin mulkin da aka yi nijar a huskar uh, rashishiniya tsakanin kasa da kasa ba wanda yake iya sa wani dole ba wanda yake iya tilasta ma wani an sanya hannu idan ka taka rajeniya ka san baya abin da zai hitowa to shi ne yau muka zo mu gaya ma 'yan ƙasa gaba ɗaya kun mu shaida ma duniya gaba ɗaya an taka hakin 'yan abin da muke tambaya a biya mu hakinmu yannan kuma kira ga sojoji da gwamnatin transition na cewa da a yanzu mu bar dogara bisa wata ƙasa ga arzikin man fetur ga arzikin uranium ga arzikin gawai a yanzu ma zancen da nake muku arewacin nijar da gawai ake hutar lantarki kenan muna da dama ga gawai ko ina a jamhuriyar nijar har ma mu ba waɗansu sadaka madalla a gaida Sulaiman Muna Barma shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A jiya Alhamis Birtaniya ta sha alwashin gano tsohon sojan da ake zargi da ta'addanci wanda ya tsere daga gidan yari bayan da ya boye a ƙarƙashin motar da ke kai abinci. an yi imanin dana abed khalifa ya arce daga gidan yari mai matsakaicin tsaro da ke birnin london ne a ranar laraba inda ya fice daga kicin din inda yake aiki ya makale a karkashin motar da ke kai abinci a jiya alhamis ne ministan shari'ar birtaniya alex chuck ya shaida majalisar dokokin kasar cewa za a kamo a khalifa kuma zai fuskanci hukunci a yanzu dai an baza komar neman wanda ake zargi da ta'addancin shekaru 21 a duniya ko ina a fadin kasar da ya hada da tsaurara bincike a tashoshin jiragen ruwa da na sama to sai dai har zuwa yammacin jiya alhamis a birtaniya 'yan sanda sun ce ko ɗuriyar khalife babu haɗaɗɗiyar daular laraba ta samar da asibitin tafi da gidanka tana kuma raba magunguna a chad domin tallafa a 'yan gudun hijira da suka arce ma laifuffukan keta haddin bil'adama da ake zargi ana aikata a makwabciyar ƙasar sudan haka zalika wani rahoton kwanan nan na majalar wall street ya ce haɗaɗɗiyar dolar larabawan tana kuma samar da makamai ga ƙungiyar dakarun sa kai da ake zargi da aikata miyagun laifuffuka da dama zargin da haɗaɗɗiyar ƙungiyar wato dolar larabawan ta karyata dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira suna ƙasar ta chadi ne bayan da suka arce daga irin aika-aika da ake zargin tsagiran ƙabilar laraba da ake kira janjawid da aikatawa an samar da ƙungiyar dakarun katakwana ta rsf da ke fada da sojoji a yakin basasar sudan ne kuma har yanzu tana da alaka da kungiyar ta janjawid da muhammad hamdan da galo da aka fi sanya da hamaiti ke jagoranta labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Ministar ma'aikatar jan kai da rage raɗaɗin talauci ta Najeriya Dr. Beta Edu ta nanata ƙuduran gwamnatin ƙasar na ƙoƙarin rage talauci a tsakanin al'ummar Najeriya da yanzu haka adadinsu ya kai kusan miliyan 133. Ministar ta bayyana hakan ne a lokacin da ta kai ziyara jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. wakilin muryar amurka haruna dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoton ministan ma'aikatan jin kai da rike da talauci na tarayyar najeriya dr beta edu ta ce suna kokarin rage talauci a tsakakanin 'yan najeriya da ya zaka ake da mutane fiye da miliyan 133 a tarayyar kasa sabanin mutane miliyan 70 da ake da su ministan wadda ziyarar jihar borno ya wanda ya kasance ziyarar ta na farko a cikin jihohin da ke tarayyar najeriya ta da shiga salon tsohon kama aiki a tarayyar kasar kuma wani ta kasance mafi karancin shekaru a cikin ministocin kasar da shugaba bola ahmed tinubu ya zaɓu ta ce tana so ta ga sun taimaka wajen magasa rayuwar al'umma musamman ma 'yan gudun hijira da sauran jama'a da ke fama da talauci a kasar. We have poor persons. The numbers are going from 70, 70 eh, eh, million extremely poor persons all the way up to 133 million persons that are living below poverty line in. Ta ce muna da matarauta da dama a kasar. Ta ce yanzu haka daga mutane miliyan dubu saba'in adadin mutanen ya karu zuwa miliyan dari da talatin da uku wanda ke fama da talauci a kasar. Ta ce yanzu haka hakan shugaba bola ahmed tinubu yana kokarin baya yan najeriya tabbacin cewa ana kokarin zamo da mutane daga cikin talauci bisa irin waɗannan tsare-tsare da yake da shi sabida yana tsare-tsaren gudurori guda bakwai ce za mu iya rage karfin wannan talauci da jama'a ke fama da shi and we integrate nigerians back into their communities and into their uh, um, native lands where they come from ta ce za mu yi kokarin mai da mutane zuwa wurin mutanensu na asali ta ce ba ma so mu samu 'yan gudun hijira dindindin we want to be be able to move from giving them fish to teaching them how to fish. Ta ce ba su a dinga bayan mutane kibi ko da yaushe. Ta ce kuma na su a koya masu yadda za su dinga kama kibi su da kansu. And one of the agendas on the front burner is eradicating ending poverty in this country. Ta ce ɗaya daga cikin abin da sa gaba a Najeriya shine su tabbatar cewa sun yi kokarin kada talauci a cikin al'umma. Shi ko gwamnan jihar Borno Farfesu Babagana Umar Zulm ya mai da jawabi yana mai cewa. Poverty is one of out the root causes of insurgency. And therefore, if you address poverty, you will address insecurity. Ya ce talauci na ɗaya daga cikin abu da ke haddasa ta'addanci. Da haka idan aka magance matsalar talauci, a magance matsalar rashin tsaro. We have over 200,000 refugees living in the Republic of Niger. We still have about 60,000 living in the Republic of Cameroon and about 24,000 living in the Republic of Chad. We must work together with a view to repatriating these refugees. This is not an easy task. Gwamnan ya ce yana son yi magana magana kan yan gudun hijira yanzu hakan muna da yan gudun hijira a kasashe da dama amma yanzu hakan muna da yan gudun hijira da ya kama fiye da dubu ɗari biyu a kasar Nijar kuma muna da wasu fiye da dubu sittin a kasar Kamaru muna da kuma wasu fiye da dubu ashirin da hudu a kasar Chadi dole mu aiki tare da ku don mu samu mu dawo da waɗannan dan wannan ba garamin aiki ba ne a cewar gwamnan jihar Borno baba Babagana Umar Azalum ministan ta ce samar da kayayyakin abinci ga tubabbin 'ya'yan kungiyar Boko Haram a sansanin 'ya'yan kungiyar Boko Haram din tare da da wasu 'yan matan Chibok da aka samu a kwato. Gama abin da daga cikin suke cewa. Mu ne Boko Haram Serpentas wanda muka tuba muka dawo zuwa gari domin a zauna lafiya. Sa'an nan kuma muna da ɗan wasu damuwoyin mu haka waɗanda kuma muke so a taimaka mana. Kawai muna so ne a taimake mu da abu na jari wanda za mu yi kasuwa domin rashin kasuwa ɗin shine yake kawo problems yake kawo terrorism. Dan kana da abun da za ka yi ba za ka je ka saya kana ka taɓa abun wannan ka taba abun wannan ba muna so tuban mu din ya zama ba problem daya daga cikin shugabannin tubabbun yayan kungiyar boko haram kenan ke miƙa gogon baransa ga gwamnatocin ƙasar. game da irin tallafin da suke bukata a halin yanzu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a gaida haruna dauda biyu Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. ashe dai akwai kwantan kwantattun bayanai akan biliyoyin nairorin da gwamnatin tarayya ta tura wa jihohi domin raba wa talakawan da ake ganin suna ta faman zaman zuru. Wannan abincin da a bayar da wannan kuɗin da gwamnati tarayya ta bayar ba kyauta ba ne ba shi. Wallahi tallahi duk wanda ya hau shugabancin nan ko Atiku ko Kwankwaso ko shi fita Obi wallahi tallahi abin da zai yi kenan saboda ƙasan ta riga ta lalace. Game da maganar zira zaren zargin zukulkular toshiyar baki da aka yi wa kwamitin masaukilan tare Najeriya kuwa wasu bayanai ne ke nema su bayyana sandararru. Gaskiya majalisun Najeriya sun yi kaurin suna a wurin jama'a akan koyaushe abin da suka sa a gaba karban kuɗi ne a duk magana da taso. Ya rage wa hukumar da na rubuta mata na ICPC ta bincika wannan account din akwai wani shugaban polytechnics ko shugaban university da ya sa kuɗi ma wannan account din. To dai kuma tuni ganin hukuncin da kotun tsaron karar shugaban ƙasa ta yanki a Najeriya ta ta sa lauyoyi sun fara gaya wa duniya cewa akwai sauran yakin sunkuru. Ka san wannan shine mataki na farko sai an je kotun koli don haka ba a gama kallon ba tukunna. Waɗannan faso so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. alaikum mu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan tattaro muku manyan labaru. Shiri na ɗari da talatin da hudu cikin jerin shashiryan manuniyan da kan tattauna da ƙwararru. Ƙwararrun kuma su aka ga sun fara ƙorafi a kan tarin tilin kuɗin da aka ce za a tura wa gwamnoni don tallafawa talakawan da ake ganin sun tagayyaru. Sai da kuma tuni gwamna Umar Muhammadu Bagon jihar Naija ya ce naira miliyan dubu biyar da aka ce za a tura wa gwamnonin jihohi fa ba kyauta ba ne akwai bashi cikin kudin ɗururu. Jama'a su sani cewa wannan abincin ba a bayar da wannan kudin da gwamnati tarayya ta bayar ba kyauta ba ne bashi. Gwamnatin jihar ne da za ta biya a nan da wata ashirin kowane wata in kawo raba tsaban kudin ƙasa za a cire abin da ya kamata a cire gwamnatin tarayya za ta biya kashi 48 karamin hukumomi da gwamnatin jiha za su biya kashi 52 saboda haka bayan haka muna so a allah ya da mafita cikin wannan masifa na yunwa da kalubale a gwamnatance muna kudurin cewa za mu gyara filaye kowane karamar hukuma hekta dubu goma don mu nome don ya'yan mu samu aiki a wannan muna so mu ɗauka samari da mata aiki mutum dubu ɗari biyar sannan mata da za su shiga daji su ɗibo mana kaɗanya kaɗayan mutum dubu ɗari hudu. Game da maganar ganin gazawar gwamnati kuwa garkuwar matasan Najeriya Alhaji Muhammad Lirwan Bawo Coci ne ya ce kai talakawan Najeriya ma fa na da laifi kuma sai sun sauya ne ƙasar ma za ta gyaru. Mu talaka mu ma muna da laifi in gwamnati tana da 60% muna da 40% kamar ya yanzu misali in ka duba masaran da zaka siya a kasuwa rabi zaka sai totuwa rabi kuma zaka sai masara to mu talaka dole sai mun tsaya mun addu'a yanzu nan mun yi shugaban Buhari yayi abin da zai iya ba a samu nasara ba To wannan karan kuma sai muka zo muka ce mu mun cire wancan sai Buhari din Allah ka zaba mana mafi alheri to abin da ya kamata mu yi mu bi su da addu'a ne duka duka kwana ɗari muka yi kuma ina son ka sani Isa wallahi tallahi duk wanda ya hau shugabancin nan ko atiku ko kwankwaso ko shi fita obi duk wanda ya hau wallahi tallahi abin da zai yi kenan saboda kasan ta riga ta lalace ba wani abin da za a yi ana maganar fetur fetur an cire da sauransu e, cire da fetur bai kamata a cire ta nan take ba kamata a bi taki mataki kama a cire to amma dukkan so inan shugabannin ba wanda ba shi da korafi akan in ya hau kan mulki nan zai cire wannan tallafi insha Allah na san ana cin wahala kowa ko gidana ina cin wahala amma bayan wuya sai daɗi mu ci gaba da masa addu'a ƙasar mu ta zauna lafiya mu kuma talaka mu tabbatar mun rike amanan da Allah ya bamu tafiya sannu sannu dai wutar daga karen da aka yi wa kwamitin majalisokilan tare Najeriya ta riga ta ruru saboda shugaban kwamitin majalisokilan tare Najeriya da aka zira wannan zaren zargi honorable Yusuf Adamu Gadi ya ce ba yadda za a alafta wa mamban kwamitin shi irin wannan babban zargi kuma ya shiru wannan kwamiti muna aiki mu 'yan Najeriya sun ji daɗin abin da muke yi to kwasan wata gidan jarida ta yanan gizo ta zo ta yi magana cewa akwai wani a cikin kwamitin da ni nake shugabanta ba ni suke zarga ba wanda ya zauna da jami'an university ya ce a ba da kuɗi a wani account mun yi bincike kuma ya kai ga mun kira nan manyan jami'an polytechnics yau wai sun zo sun zauna da wani memba na kwamitin nan kuma ya nema su bashi wani abu idan yau suke zuwa ba su taɓa zuwa nan ba to ta ina aka haɗu da su har aka ba su nomban account account number da za su sa kuɗi na rubuta ma ICPC ta bincika wannan account din akwai dangantaka na kuɗi tsakanin wannan account number da suka buga a jarida da wani member kwamiti na in akwai jami'an saro su tuhumi wancan dan majalisan amma ba kwamiti na duka ba wanda zan sha mamaki in aka samu wannan tun daga jami'an da ake ce su suka sa kuɗi sun zo gaban mu sun ce su ba su taba zuwa gaban kwamitin ba so ta ina suka yi to ya rage wa hukumar da na rubuta mata na ICPC ta bincika wannan account din akwai wani wani shugaban polytechnics ko shugaban university da ya sa kuɗi ma wannan account din kuma akwai wani a account din da ya tura kuɗi wa wani member mu na committee in babu kaga za mu ɗauki mataki a kan wa'annan kungiyoyi masu rahoton karya. to sai dai kuma duk da wannan zube ban ƙwaryar zube hujjoji malami a jami'ar babban birnin tare abuja dr faruk bibi faruk ya ce akwai dalar dalilan da kan sa 'yan kasa fa suke yawan zarazaren zaren zargi ga masar tare Najeriya akan tana wuru-wuru. Gaskiya majalisun Najeriya musamman musamman majalisun tarayya sun yi ƙaurin suna a wurin jama'a akan koyaushe abin da suka sa a gaba karban kuɗi ne a duk magana da taso komai amfaninta da ƙasa komai barna da abu yake wa ƙasa idan suka ce suna bincika shi sai a ga kama akwai abin da ake danka musu magana tana mutuwa to kin ga shugaban wannan kwamiti na majalisar wakilai da ya yi wannan magana zargin da aka yi din duk da zargi ne wanda bai kamata a yi shi ta haka ba tunda ba a fito da cikakkun shaidu ba amma duk wanda ya ji maganar kawai ya ɗauka ya yadda cewa akwai irin wannan take-take sai in ci sai a bari ya kirawo hukumomin da yake cewa yanzu zai kira su gaba ɗaya wanda watakila a nan maganar za ta mutu a faɗi suwaye da suwaye suke karɓan kuɗaɗe a cikinsu. Ashe dai akwai lauyoyin da ke ganin wajibi a nutsa nuna wa duniya wasu abubuwan lura game da shari'ar shugaban ƙasar da aka yanke hukunci domin nazarin abubuwan da suka faru. Barisa zubar abakar lauya ne mai zaman kanshi kuma ya ce duk da yanke hukunci har yanzu fa akwai sauran daru abin da zai tasirantu ga zuciyar 'yan najeriya shine yadda wannan hukunci ya zo da yadda aka haska shi a talabishin na ƙasa da yadda social media ya ba da dama mutane suna ma posting na abubuwan da ake lokaci bayan lokaci to amma a gundarin shari'a ɗaya daga cikin abin da zai jawo hankalin 'yan najeriya shine yadda aka aka yi magana akan damar da hukumar zaɓe take da shi na ta ɗauki matsayi nata ba tare da la'akari da abin da aka rubuta a kundin tsarin zaɓe na 2023 ba wannan bai da kyau na biyu an kawo zargi da yawa tun daga jam'iyyar lebo har zuwa jam'iyyar pdp har zuwa jam'iyyar apm to amma bayan an ɗauko ɗaya bayan ɗaya sai aka tabbatar da cewar dukkan matakan da aka bi ya yi daidai kuma babban abin shine akwai wasu korafe-korafen da aka kawo kamar wannan da aka yi akan mataimakin shugaban kasa na double nomination ya kamata a ce an yi shi ne kamin zaɓe da wasu ire-irensu amma mafi kyau da abin da ya kamata 'yan najeriya su yi murna da shi shine adalcin wannan hukuncin amma ka san wannan shine mataki na farko sai an je kotun koli kamar yadda jam'iyyar labour ta sanar za ta je don haka ba a gama kallon ba tukunna. batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya saboda ka babu yadda za a ce waɗannan kwanaki sun karu. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da takwas ne su yi sallamar sakin dukkanin waɗannan kujeru. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mustapha Nasiru Batsarin jihar Niger da Mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan baje bayanin gaskiya uru-uru ni isa loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya madalla a gaida isa lawal ikara yanzu kuma ga nasihar juma'a alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala maulana rasulullah ni ne naku imamu usman bin yusuf liman wato na bisangawa na jihar ashanti baki daya a kasar ghana wato allah subhanahu wa ta'ala yana mana kira da mukula da hakkin juna kada mu bari gaba ya rasa tsakanin mu ko dama waɗanda yake mu da su addinin mu ba ɗaya ba saboda shi Allah yana gaya mana cikin aya na alkur'anu yana cewa wala yajrimannakum shana'anu mu ala Allah ta'dilu i'dilu wa aqrabu taqwa kada ku bari gaba tsakanin ku da juna ya hana ku yi ma juna adalci a sai nan ga Allah bai ce kar musulmi da musulmi ba a sai ko da musulmi ne da krista Allah yana kiran ku ku yi ma junan ku adalci ku ku zauna zama na uwa ɗaya uba ɗaya kuma zama irin na sinsiya madaurin ki ɗaya ku yi ma junanku adalci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah yana taimakon daula wanda take adila ko dama ba ta bin Allah a sai nan Allah bai ce yana taimakon daula wanda take musulma ba saboda shi Allah yana kiran mu da babban murya kan wanga aya da musulmi da kirista da ma waɗanda ba su da addini mu yi junan mu adalci kuma mu zauna sun tsaya madaurin ki ɗaya da haka za mu samu zaman lafiya a duniya kuma mu samu yadda muke so gobe kiyama amma wannan tana tucan wannan wannan ma ya tuci wannan shi bai kawo mana ci gaba sai Allah yana kiran mu ne mu so juna mu yi zaman lafiya tsakanin mu da juna a duniya wannan shine abin da zai kai mu ita yadda muke so saboda shi muna kiran ku dukkan mu baki daya a duniya da mu hada kai mu zama sinsiya daurin ki daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya dakarun siriya da kurdawa ke jagoranta sun sanar da kawo karshen wani aikin da suka shafa mako guda suna yi domin kawo karshen wani boron wata kungiyar cikin gida mai alaka da kurdawan ya zuwa yanzu kasar kanada bata nuna wata sha'awar a zo a gani ba game da maido da 'yan kasar ta da har yanzu suke tsare da tsaffin mayakan isis a gidajen yaron da ke kasar siriya a jiya alhamis birtaniya ta sha alwashin gano tsohon sojan da ake zargi da ta'addanci wanda ya tsaye daga gidan yari bayan da ya boye a ƙarƙashin motar da ke kai abinci To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawai wanda ya haɗa shirin da ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Zubair. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.